assalamu alaikum malam Allah ya ji kan mahaifa amin ya hayyar malam Allah ya kara wa rayuwa albarka amin ya hayyar malam ni ina jin karatuttukan ka shekaru da yawa kuma na san ka wajen wayar da kai na al'umma akan nisantar ta'addanci amma sai daga kwana uku wani ya rubuta wai kana goyon bayan ta'addanci kamar alka'ida ni dai ban yarda ba amma ina son don allah malam ya yi bayani babbar magana ko akwai bukatar bayani ko a yi haƙuri a wuce a yi bayani ba zai ci lokacin karatu ba yana da wani akwai maslahar yi kuka ce to abin da zan faɗa ba haka ba ne wannan shi ne amsa a takaice in kuma kana son ƙarin bayani sai na ƙara ma ko ɗan kaɗan ah, na farko duk wanda ke bin awata da karantarwa na kamar shekara goma sha biyar da suka wuce zuwa yanzu baya bukatar na bashi amsa 15 years zuwa yanzu baya bukatar na bashi wata amsa in nace 15 years daga wani shekara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 akan wannan matsalar bisa ga gayyatar su Alhaji Musa wani dan kasuwa a gidansa na zauna kwana uku ina yin wa'azi matasa ina wayar musu da kai akan abin da ya kunno kai su yi hakuri su biyo malaman su dattawa biyayya su yi makaranta su yi karatu kuma su rika kiyaye doka na je katsina na yi shaɗi yakubu musa katsina shi ya gayyace ni na je katsina in akwai in katsina za su san wannan na je na gabatar da muhadara da semina wa matasa mun je da dan uwa malam Muhammad Kabiru Haruna Gombe ni akan wannan dai makala a rubuce ne aka raba wa duk members da ke wurin akan nisantan ta'addanci na je ka Kano an gayyace ni akai gayyatar da aka min wanda ya gayyata akwai Dr. Abdullahi Gejo maybe an san shi a kofar gidan Alhaji gwarzo marigayi ina ga ya su. a kofar gidan na yi muhadara akan wannan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 yanzu wannan misali da ya ce da shi aka je ba wai bayyana kai ba yanzu yana da masters a electrical engineering to a lokacin da ya shiga cikin afisin da ta kai ya shiga cikin tafiya ta ta'addanci ni na zaunar da shi na masa nasiha na ga hankalinsa ya dawo zai bar makaranta cikin ya ci gaba da karatunsa yanzu ya yi digiri ya yi masa ko ma'aikacin gwamnati ga shi dai na zaune ban diga muku ai ba ku ne ba wani misali ne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 ko limancin juma'a muke masallacin kai fi wani cika ba ka zama lafiya kawai sallar juma'a wallahi ba ka zama lafiya ko sallar juma'a ne ba za ka dauna lafiya ba ko bare kuma al'amari na duniya so da na abubuwa ba sa ta da hankali babban burin mu shine Allah ya ba mu ikon yi don neman yardarsa kuma Allah ta'ala ya sa kada mu ci amanar abin da aka ba mu a wannan gaba abin da nake gaya wa masu sauraro na da uwa uwana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 so idan na yi fatawa ta addini ba wai ra'ayina ba ne fahimtar addini ne a wannan lokacin da na faɗa a fahimtar addini na ina iya dacewa ina iya yin kuskure idan na dace ka ɗauka in ka ga ba daidai ba ka bari ni da kaina in na yi fatawa na ga kuskure ne ina canjawa a rayuwata na canja fatawa ta fi guda ɗari na yi ta saboda me saboda ilimi ƙaruwa yake imamu malik rahimahullah ya ce duk malamin da bai yin fatawa ya warware ta in yi kuskure baya tsoron allah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 amma ni kuma ai ga abin da na kudura a zuciyata kuma ga abin da ke tsakanina da Allah na kuma da shi Allah ta'ala zai mun zai yi misali bayan ga wani abin da ke da muhimmanci na san akwai wanda suke yawo lokaci da clip ko na muhadara da muka yi ta lokacin wayar da kai wasu muhadaran da na yi su tun 1990s ne kai akwai ni na fara karanta ba shekara na ba wuce goma sha biyu ba sha uku aka fara sani wa'azi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 saboda yarinta a lokacin babu experience amma yanzu duk wanda ya ji maganar mu zai san akwai akalli experience na da'awa yanzu na approaching shekaru kaɗan ya hana na kai hamsin yanzu misali yanzu mutum zai yanko kasi na ce na yi darasi a annur shama'il guda ɗari na yi tafsiri shekara ta nawa annur shida waɗanne ne sabin karatu da ke bayyana fatawata na yanzu to a cikinsu mutum ya ɗauko da wani abu na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 ko da ba kuskure ba za ka ga babu maturity a cikin magana amma idan yana ƙara experience shekaru na ƙaruwa to na za ka ga akwai maturity a ciki bayan da wannan ita fatawa idan kai wata yau gobe sai ka faɗi wata kace a'a jiya haram ne amma yau halal ne ko jiya halal ne yau haram ne wacce ce fatawa da ake aiki da ita ne wanda ita ake aiki wanda kai yau da ita za a yi shine ka'idar musulunci min babin misali yanzu a cikin qur'ani akwai ayoyi da yawa da Allah ya soke su amma muna karanta su ga ka duba cikin amfan aya ta 65 in ka dauki wannan ayar an soke ta amma tana cikin qur'ani Allah da kansa yayi magana ya kuma warware hukuncin ya sake shi wadancan muhadarar da nayi tayi kamar na katsina da nayi misali a zan ba da misali wanda na yi a cikin bauchi cikin etidu na karantar da dalibai dukkan wani abin da kake fahimta a lokacin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 a fahimta ta addini a ka'ida duka wannan ya warware ba wani abu ne in abin da ya shafi siyasa ta duniya ne da rikici da aka yi ta yi wannan aiko ɗan siyasan duniya sun canja matsayi yaƙi da aka yi da afghanistan president na uh, joe biden lokacin yana senator ai bai goyi bayan yaƙin ba democrats duka ba su yarda ba ni matsaya ta duk wanda sani tun a lokacin shine ban goyi bayan yaƙi ba yaƙi ban goyi bayansa ba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 so kula ga wannan waɗannan ababe in mutum ya fahimci su a haka in fatawa ce yake gani na bayar to ba fatawa ta bace in haka ya fahimta to ba haka nake fahimta ba in kuma a cikin fatawar ya ji wani abin da ya saba abin da nake kai yanzu to ya sani kullum fatawa ta shine sabon abin da na faɗa ba tsoko ba kamar yadda qur'ani ya sunnata haka abin da na faɗa sabo shine fatawar da nake kanta a kodi shi. wasu lokuta kuma wasu abubuwa sukan taso na misconception ba zan yi magana mai tsawo ba akan misali na an yi magana akan yakin yalwan shanda duk wanda ya san tarihin abin da ya faru a yarwan shanga ya san matsayin da muke ciki a bauchi da wahalar da muke ciki da yadda aka koro ɗan gudun hijira aka ɗebi mata ganima a lokacin abin da kuma muka ci shine a me da mutane gidajensu abin da na faɗa kenan a me a tabbatar an me da kowa gidansa a cikin wannan akwai abu da yake na kuskure idan kuka ce za ku me da su kun yi kuskure kowa ya koma gidansa ya zama? ai abin da ake nema islahi ne ba wai batawa ake so ba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 ai qur'ani ce mana wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu kada gaba da kiyayya da ke tsakanin ka da wani mutum ko wasu mutane ya sa ka gagare musu adalci so ni wanda ya fi kowa kiyayya da ni a duniya idan zan yi magana a kansa zan yi adalci fahimta ta zan faɗa zan yi adalci cikin taimakon Allah duk abin da mai ta zan faɗa akwai misconception na cewa wai an taɓa korana a makaranta to ni dai isa na yi fantami primary school na yi vocational na yi gss Bambe, na yi atbu na yi rgu a duk waɗannan makarantun da ne ba a taɓa kora na ko kwana ɗaya ba vice chancellor da atbu yana zaune iya ci wanda suka karantar da ni professor abdulaziz ka je ka tambaye shi ba a taɓa kora ta a makaranta ta kwana ɗaya ba amma makarantar da ne a gwamnati suke karatu an kore sun yi laifi ban taɓa yi ba ni ko suspension na minti ɗaya ba ta ba a ba a makaranta duk wanda ya sanna a malamai na san ɗalibi ne mai hankali ban taɓa musu ko da malami na ba malamin musulmi ne ko ba musulmi ba ban taɓa musu da malami ba wasu sun ce a an kore ni ina limanci ba wanda ya kore ni na limanci na fara limanci a atbu gabanin na zama lecturer na samu lecturing ina yi a daga baya muka gina masallaci a cikin garin bauchi bayan mun gina masallaci na samu lecturing ba zai na aiki guda biyu ba hukumar masallaci suka mun leta na zaɓi ɗaya ko limanci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 still a da ya kontakta na kira ni a waya an ce an yi rikici tsakanin masallaci da coci a bauchi kaza kaza abinda zan faɗa a dunkule aka shiga rikici a ni ban sani ba ina fitowa a gida aka ce mun ana faɗa tsakanin masallata da coci na zo na raba shi ibrahim yana tare da ni a lokacin suka zo suka rakan nagin ci kuɗi ana jifa na hana to zai faɗa yanzu abin kun yi me a lokacin washe gari na fito sai wasu musulmai suka biyo wata kofa guda biyu ne ma kofa sun ɗaya mace ɗaya namiji ba musulmai ba za su kashe su gefen gida na ni na kamo kofa sun ba musulmai ba na shigo da su masallaci na kulle na kira polis suka zo suka yi da su shi yana wuri ni na kwace su har zagi na an yi me zan sa wanda ba musulmai ba a masallaci na ce ai ceton rai ceton rai kuma ko ina za ka saka mutum ba ina ba za sa ba shi a gabansa aka yi wannan da Allah yanzu wanda ya wannan ya dace zama an aibata shi a kai shi <laughs> to waɗannan abubuwan da na faɗa shi ne matsayata in a kai nake kuma duk wanda ya bi da awata zai fahimci a kan me nake in ka ji wani abu a baya ba wannan ba ko ba fatawata ba ne yanzu fatawata shine abin da nake kai kuma darussa na suke karantarwa musamman abin da kake ji ne a cikin shekara goma sha biyar Allah ta'ala ya samu wange lafiya ku yi haƙuri na ɗauki lokacin ku wanda yake mai tsawo Ah, ba dai kawai shi yasa dawo ba su a fara ba amma tun da kun ci a yi to an yi ko Allah ta'ala ya ce. amin to an ƙara samun miliya guda ɗaya dandal kura rediyo mai duguri wanda Allah shehu abubakar ya ɗauki nauyi shine midiya na 65 da aka samu Allah ta'ala ya samu dace da na faɗa na ƙarfi shine da Allah kar kowa ya faɗa da kowa in wani kai bayani shi ke nan faɗi ni'ima karantar da addini iya da wahala kuma mun saba a cikinsa kuma kullum muna ƙara experience so a yi haƙuri a zauna da kowa lafiya duk wanda ke zuwa darasi na faɗa ba nasa ba ne. zagin wani ba nasa ba ne. tsokanan wani ba nasa ba ne bakar magana ba nasa ba ne. don Allah kada a yi ka da kowa shi ne salama salama in mutum ya zage ka in dai ba za ka yi masa nasiha da magana mai daɗi ba ka haƙura eh amma ba a faɗa a kai ba. sha Allah ta'ala al'amali na ina roƙon kullum Allah ta'ala ya shiga cikin sa ne ya kuma ci gaba da taimakon mu a kansa wannan shine kaɗan daga cikin abin da zan faɗa shi dai yanzu ga wannan shaida ne abubuwa da dama za ka yi da alheri da lokaci ya ja sai a canja su a mai da su sharri alheri ka yi amma sai a mai sharri to ba yadda ka iya mutum fahimtar ka da ita Allah zai tarbe ka abinda mutum ya ga dama ya fahimta da gangan ba yadda ka iya da shi abin da ka fahimta da shi Allah ta'ala ne kalle wannan kuma ita ce matsayata akan haka nake akalla in za a mun adalci za su sa cikin jama'a da ke yaƙan fahimta ta ta'addanci ne iya gwargwadon abin da za su iya a cikin karantarsu da komai na aikinsu aiki na ayya nuna a fili ban yi karatun ba ba na aikin gwamnati duka na yi su wani lokaci a ce na ce ba zan yi aikin gwamnati ba ban taɓa ba zan yi aikin gwamnati ba na ce dai ban taba zuwa taron siyasa ba taron siyasa da bambanci da aikin gwamnati don a lokacin da nake maganar ma ni ma'aikacin gwamnati ne ina lecturing a jami'a kuma ina cikin kwamiti da bauchi state government da suke ba su fatawa a lokacin to kaga ina aiki kuma jami'a ta ta amince ne wannan taron siyasa na faɗa kuma siyasar ma insha Allah ta'ala ku ba da lokaci yanzu dai ban ce komai ba ai babu ayar da ta hana ni ko kuma ni dan Najeriya ne ko kuma ina da yanci ko Allah ya saka Allah ya biya ban ce wa kowa dai na siyasa ba ko a yi haƙuri amma ni dan najeriya ne ina da yanci ko idan yau na ce na zo na shiga siyasa akwai wanda zai hana ni akwai dokar da ta hana ni idan na warware makar da na ce ba na shiga ba sai na zo na ce to yanzu na shiga na yi laifin na warware na to ai imamu malik ya ce imani ke sa ka warware in da ban ga maslahar ba yanzu maslaha ta bayyana sai a yi me amma ban shiga ba tukunna yanzu da kake da tun da ban tsaya takara ba kuma duk kujerar da ka gani a kai Allah ne ke kaddar in zo in kai amma ni ba na tafiya wai wani tafi ce sai na zama wani zan da duk abin da aka ban na amana zan kwatanta dan abin da zan iya zan iya kwatantawa idan Allah ya sanya albarka wannan sai ya kawo damar da kuma za a samu wani opportunity a gaba waɗanda suka babu opportunity dan mu yi wa kasa hidima Allah ya saka musu amin يائس عنهم عنهم لأنه مش تفسير بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم